يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم sahabbanka suna tambayarka ya kai wannan annabi cewa mai za su ciyar daga cikin dukiyarsu da suke da ita kala-kala kuma wa za su ba to ka ba su amsa da cewa duk abin da za ku ciyar na halal to ku ba iyaye da waɗanda suke kusa da ku daga makusantanku gwargwadon bukata hakanan ku ba wanda yake mabukaci daga cikin marayu da waɗanda ba su da dukiya da matafiyin da tafiya ta raba shi da iyalansa da ƙasarsa duk abin da kuka aikata ya kuma muminai na alheri kaɗan ko da yawa to Allah ya san shi babu abin da yake ɓuya daga gare shi zai kuma saka muku akan shi